wannan gangami da aka yi a peace fountain da ke kusa da hotel din transcorp hilton a abuja ya fara kamar kowane gangami da akan yi na nuna bacin rai ko aka san haka a game da abubuwa da ke faruwa a ƙasar ga muryar ɗaya daga cikin mata da suka zo taron gangamin na nuna bacin rai akan kashe-kashen da aka yi a makarantar gwamnatin tarayya da ke buniyadi a jihar yobe what we are saying here is please we want protection yes. That is all we want. Yes. We don't know how you are going to do it. We don't know what you need. We want protection. Matar tana cewa abin da muke faɗi a nan shine don Allah mu kariya da tsaro muke so wa kan mu da mu, ban san yadda za ku yi ba ba mu san me kuke so ba amma mu dai muna roƙon tsaro shi ma ɗaya cikin shugabannin ƙungiyoyin da suka haɗu Ibrahim Garba Wala ya bayyana mini dalilan da ya sa suka yi gangamin mu a matsayinmu na 'yan North East da kuma 'yan najeriya da muna gani ga fuskoki wadda duk wani kabila ga sunan a nan sun zo su nuna cewa su ma abin da ake ciki ya dame su so ba za mu amince da cewa a zauna a gida ana tunanin cewa a'a wannan wai abin kunya ne wa shugabannin duniya da za su zo saboda wannan biki da za su yi wai kada su ga cewa muna nuna bacin rai akan abin da yake faruwa wannan abin takaici ne wannan ba shugabanci bane wanda ya kamata a ce al'ummar Najeriya sun same shi wannan zanga-zanga na lumana an yi shi ne a daidai lokacin da shugabannin kasashe ke jawabi a bikin cika shekaru 100 da kasancewar najeriya ƙasa ɗaya dunkulalla masu zanga-zangar dai wakilai ne daga addinai daban-daban da jinsi da kuma yare da suka sha alwashin lalle a yanzu ne daidai lokacin da za su gaya wa duniya cewa 'yan najeriya sun gaji da wannan rashe-rashen rayuka wanda aka kwashi sama da shekaru hudu ana yi musamman ma na shekaran jiya nan da aka rasa ɗalibai kusan tamanin ko fiye da haka a jihar yobe inda kwatsam sai jami'an tsaro suka yi musu diran mikiya Okay, okay, okay, okay, all right, all right, all right. I will hold this. Give me. I will hold this. Don't, don't, don't disgrace it. When is our okay? Wait, fellow ah, comrades, let, let's let's Aka kama na kamawa tare da kwace kayan aikin manema labarai kuma haddatawa da ji mana rauni a hannu da wani dan sanda Corporal Peter Samson ya yi. Ko da Corporal Peter ya tunkare ni da nufin kwace kayan aiki na na yi kokarin nuna masa katin shaidar aikin jarida ta da ke rataye a wuyana amma azarbabbi ya sa shi ya miƙa hannunsa wuyana mai kamar shaƙe ne, har ya tsinke igiyar da ke rataye a wuyan nawa bayan kwace mini rikoda da ya yi na yi tattaki zuwa ofishin kwamishinan 'yan sandan abuja domin jin dalilin nuna wannan mummunar ɗabi'a ta jahilci amma kuma ban sami jami'ar hulɗa da manema labarai ba dalilin ma da ya sa ni rubuta ba a san abin da ya faru da nufin a bi mana haƙƙi kamar yadda ya zama abin al'ajabi a ƙasashe da dama da ake cin zarafin manema labarai haka ya faru a cikin birnin tarayyar najeriya abuja manema labarai da dama aka ci wa zarafi a wannan dandali na yin allah wadai da kashe-kashen da aka yi a jihar yoban a lokacin wannan zanga-zangar lumana madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya